بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وأوانه يا كريم yan uwa masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka wato shiri dangane da hukunce-hukunce na shari'a kuma idan ba a manta ba dai har yanzu muna nan a wannan babi wato da yake magana a kan aure wanda kuma mun so ga abin da ya shafi sadaki kuma kada a manta dai muna tare da babban bakon namu wanda ya saba kasancewa da mu a cikin wannan lokaci wato sheik malam ibrahim abdullah ahmad gafata malam barkanku da garisowa. barka dai to insha Allah masu kallon mu kafin mu je ga shi shirin kai tsaye to insha Allah sai a dan shakata da wannan Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa To masu kallon mu barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan shiri mai albarka wato shiri da yake zuwa muku dangane da abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a. Kuma idan ba a manta ba dai kamar yadda muka yi bayani muna nan a magana abin da ya shafi sadaki wanda kuma insha Allahu yau dai abin da muke so ya zamto an yi magana a kai kenan za mu je ga malam wanda tambaya ta farko da za mu mishi a nan shine ma'ana abin da ya shafi shi sadaki din.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 aure wato mun dan taɓo mas'aloli daban-daban duk da yake cewa ba wai komai muke faɗa ba yauwa mm. kamar misali wancan shiri da ya gabata da muka yi magana akan abin da ake ce masa wato al'akdul fuduli to kaga wannan ba wai mun gama magana a kansa mm, ba ne yauwa to amma mun kokarin wasu muhimman abubuwa ɗin da ya zamanto cewa an fi buƙatar su a kai mhm. tsaye sai mu faɗe su duk da mun bayyana cewa to kuma tun da kofa a buɗe take idan da masu tambayoyi akan wasu abu da ainihin abu zancen mu bai kai wajen ba to za a iya tambaya kamar yadda da yawa sun tuturo ya zamanto wasu suna turowa ta whatsapp din nan kuma an amsa musu wasu a rubuce wasu sauti to kofa dai a buɗe take insha Allah ta'ala to shi abin da ake nufi da sadaki da hausa muna ce masa sadaki sadaki sosai ka to amma kalma ce wacce za mu ga an ciro ta daga wato aran kalma aro eh, ne aka yi daga larabci a larabci ana cewa as-sadaq kaga shine sai muka ce sadaki eh, sai muka huta yauwa to kuma shi idan ka duba littattafai na lugha ka ce ma huwa sadaku sai a ce maka as-sadaku al-mahr kaga shine kamar mm. wato <clears throat> abin da ake cewa an tambaye an tambaye wani ya yi ta'arifin me alma ya gama binciken ya gama bincike ya gama bincike sai ce alma yani alma mana an yi <laughs> eh, ta'arifin abu da eh, kansa ba adal juhud arrafa alma bil ma to shi ne aka ce ma huwa sadaq sai a ce almahar ma huwa almahar as-sadaq <clears throat> to abinda ake nufi da shi almahar tunda yana da sunaye da yawa har a qur'ani yanda Allah yake cewa fa'atu hunna saduqati hinna sai ce nihla ana ce masa nihla ana ce masa at ana ce masa as-sadaq ana ce masa almahar da dai wasu abu al'ukur ma da yana daga cikin sunayensa a lugha idan aka ce uh, maharaha da larabci kenan sai a ce a tsaha sadaka wato ya bata sadaki kenan to wannan loga kenan amma idan muka komo a shari'a muka ce menene sadaki ko kuma kafin mu komo shari'a za mu ga cewa akwai wani tsokaci da wasu littattafai na lura suka yi cewa shi wannan abin da ake ba wa mace a ce masa sadaki asalin kalmar daga asidik ne hmm. sadon da dalon da eh, qaf wato asidik gaskiya to sai wasu suka yi ishara da cewa ai sun miya سمي da sadaki. لأن المعطي lahu. yu'rib an sidqihi jahid an ambace shi da haka ne saboda wanda ya bayar hmm. yana nuna cewa ba eh, da gaske ne fa wannan mata dan ya rike ta matsayin matarsa to idan muka kalli haka sai mu koma kaga kenan a loga kamar ya bamu wani haske sosai kam menene sadaki amma kaga ba mu san komai akan sadaki ba abinda ake nufi shi kuma a ainihin shari'a duk da mutane ta'arifofi daban-daban kuma wannan ta'arifofin daban-daban yana da alaka da irin matsayin da aka ɗau sadaki yadda mutum ya ɗau sadaki a irin mahangarsa ta fiƙihu shi zai sa ya masa ta'arifi to amma a nan idan muka zo wannan ta'arifi wanda yake ainihin ya shamili ne ga ainihin abin da ya shafi fiƙihu na makaranta ta ahalul beti tunda muna magana ne a kansa za mu ga kamar da suke faɗa aka ce a ko kuma almahru ma tastahiquhu mara shine abin da mace take cancanta wato nan da ya ce ma tastahiquhu mm. akwai wani ish'ar da cewa yani haqqun haqqullah eh, yani tastahiquhu bi ma'ana haqqun cewa wani haƙƙi ne wani haƙƙi ne wanda mace take cancantasa. ta hanyar ɗan na ɗaya bi ja'lihi fil aqd wato da ta hanyar a sanya shi a cikin ɗaurin aure an zo ɗaurin aure a ce ta ce ka nafsi alal mahari kaza ta faɗi sadakin kaga wannan bi ja'alihi fil aqd kenan an sanya shi an faɗe shi fi al aqd a cikin ainihin ɗaurin aure sannan abu na biyu kuma aw bi ta'yinihi ba'da ko kuma a ba a faɗe shi a cikin ɗaurin auren ba amma sai bayan ɗaurin aure sai aka zo aka daddare. da kashi na biyu kaga hanya ta biyu kenan hanya ta uku da mace take cancanta sadaki au bi sababil wat' ko kuma idan ya zamanto cewa mutum ya kusanci mace aw ma bi hukumihi ma huwa bi hukumihi mm. ko wani abu da yake yana daga hukuncin wannan mm. to wannan aka ce bi sababil kada mutum ya yi zaton cewa ai kawai shikenan yanzu ba abu aure shikenan a an yi magana cewa akwai lokacin da idan mutum ya tirsasa wa wata mace ya yi ikira ya tilasta mata ya zina da ita wal iyadu billahi to kaga ana ai ba aure bane ba aure bane sosai ballantana ma a faɗa gaskiya to a sannan ita ba ta yadda ba fa a yi ba bisa ga yaddanta ba yana ba bisa ba mm. amma sai aka cirsasa ta to wannan na farko ba muna magana me hukuncin wanda ya zina ba ba wannan mm, magana muke ah, ba ba muna magana me hukuncin wanda ya karfa karfa ba a'a wannan ta bangaren ita hakinta a nan wannan karfa karfa da aka yi mata aka tirsasa ta to ta cancanci sadaki na wannan karfa karfa da aka yi mata wannan janibin kenan wancan janibin kuma me hukuncinsa a shari'a a doka mm-hmm. wannan wani abu ne daban sai wanda abin da auma bi hukum auma huwa bi hukumi al-ikra ko kuma bi hukumil aqd misali abin da yake hukuncin sa ɗaya da cewa mm. kamar an ɗaura aure ne wana kamar yadda ta cancanci sadaki din a can to a nan ma shine abin da ake faɗa wato shubaha wato bisa kuskure ba ta yi nufin alfasha ba shi mm, ma bai nufin alfasha ba mm. kamar malamai ana ta ba da waɗannan misalin da yawa wasu sukan kasance su ce to ta yaya mutum har ya iya mm. kusantar matar da ba tasa ba kuma bai fahimta ba to wannan waɗo shubha ba ta wannan hanyar kawai ake ba da misalinsa ba wato mutum ya kusanci mace ta hanyar shubha hanyoyin da dama misali ɗaurin auren da aka yi shi wanda auren bai cika ingantaccen ɗaurin aure ba sai suka je suka yi wannan auren da bai cika sharuɗa ba kuma sai aka samu kusanci a ciki to kaga tun da auren fasil ne bataccen mm. aure ne kaga su suna asasi shi ɗaurin auren da aka yi mm. fasil ne badil ne batacce ne amma daga baya sai ta bayyana musu bayan an kusanci juna cewa fa wannan auren da aka yi kwata-kwata eh, ne kaga ya zama to menene ya zama ba kaga kenan ba lalle ta hanyar irin wancan mutum ya ce ya kusanci mace bai wani to alayi halin kaga idan muka kalli waɗannan shine hanyoyin da mace take cancanta sadaki wato ko dai an an daura aure a lokacin daurin aure a faɗi sadakin ko kuma ba a faɗa ba amma daga baya na zama an ayyana daga baya an mm. ayyana ko ba a ayyana ba matukar an samu kusanci ta cancanta to kaga wannan aube sababil watsi shine abin na gaba shine ta hanyar an kusance ta muna iya cewa to ma'anar sababul watsi shine ba a ayyana sadaki ba a cikin ɗaurin aure ba a faɗa ba kuma daga baya ba su ayyana ba amma kuma sai ya kusance ta to kaga a wannan wuri ta cancanci sadaki ko kuma bisa aure ko ya lalace ne an yi aure tun asali auren bai inganta ba sai ya zamanto cewa an samu kusantar juna to kaga a nan an cancanci sadaki kaga a takaice idan muka yi menene tarifin mm, sadaki shine sadaki wani haƙƙi ne mace take cancanta ta hanyar an a faɗe shi a ɗaurin aure ko kuma a'a ba a faɗe shi a ɗaurin aure ba amma daga baya a ayyana ko kuma ba a ayyana ɗin ba daga baya ba a faɗa a ɗaurin aure ba ba a ayyana ba amma kuma aka samu mu'amala ta aure to kaga daga baya ta cancanci wannan ko kuma ainihin aka samu watsa shubha shine bisa shubha a samu kusantar juna ta wannan hanyoyi ake cancanta sadaki to wannan haƙƙin shine ake cewa sadaki a shari'a to insha Allah malam muna godiya kuma da fatan mm. dai wannan ma'ana ya fito ma masu kallon mu fili wato dangane da shi tarifi na sadaki sai tambaya ta bi da za mu je ga ita wato dangane da menene matsayin shi sadaki din a shari'a haka kamar yadda yanzu dai kawai mun ji ta'arifin sadaki ne mujarradin ta'arifin cewa kaza kaza shine sadaki to shi menene matsayin shi sadaki din a shari'a haka to idan muna magana akan matsayin sadaki wato albahithun ko kuma almuhaqqiqun alfuqaha duk wannan duka eh, wanda suke ta bincike akan wai da musulunci ya ce eh, a ba da sadaki din nan to da wace manufa ake so a bada sadaki wani abun kowa yana kallonsa da irin halin yanayi guraren da mutum yake rayuwa saboda dai mutum yadda ya kai in zai magana akan abu gurin da yake rayuwa za ka ga da tasirin to wani in ya tashi saboda akwai misalin ka kalli kasashen larabawa idan ka samu kasashen larabawa sai ka ga cewa saboda tsadar sadaki mace sai ta shekara arba'in ko sama da haka ba ta samu saurayin da zai iya auratta ba saboda shi sadakin da zai iya cewa ya hada ya yi aure neman kuɗin da zai a iya shekarunsa ba zai iya samu ba to kaga wannan idan ya tashi zai ce to meye matsayin sadaki mm. to a irin waɗannan guraren a irin waɗannan guraren wasu da suka kalli sadaki suka ga irin yadda ake mace abin nan mata da yawa abin da ake ce musu idan aka ce al'ahadihi anis wato macen da ta isa ta yi aure ta huce auren kuma bata samu miji ba to wannan abin da ake ce masa to an sami irin su awanis matan da ya cancanta sun kai shekarun su auren kuma suna son auren suna son auren kuma amma sakamakon tsananin yawan tsadar shi irin wannan domin in ana magana tsada ba uh, irin waɗancan ƙasashen laraba sai ka ji an ce sadaki an ba da wato uh, sikka abinda ake cewa sikka wato akwai kwandala da ake ta zinari sai ka ji an ce an ba da guda ɗari kaza in abin ka lissafa shi ne kuɗaɗe ne masu dama miliyoyin kuɗaɗe ne za ka gani to wannan miliyoyin kuɗi ne da yawa sosai sai ya ga mu a najeriya mutum ya samu wannan kuɗin sai ya ga cewa ai ya to alhamdulillah sai kuma a yi ta addu'a Allah ya sa a cika da imani sannan kuma mm. idan muka duba shin mm. su wannan tsanantawan da suke yi ko abin eh. nan haka shin sun kalli wani iyari ne na shari'a shin shari'a ta haddade ne ta ce sai wannan adadin kudaden koko yawwa shi ne abin da muke so mu magana ai matsayin sadaki muke so mu faɗa a eh, matsalinci eh, to masu bincike da suka suka kalli ruwayoyi da ayoyi sai suka ga to wannan irin abubuwan me yasa wannan sadaki din yadda yake yadda yake saboda shi idan ka kalla a shari'ar musulunci duk da za mu zo gurin ba a ce ga adadin sadaki ba sai dai a ce mustahabbi ne ya zama eh, kaza ko kai ya kaza amma ba inda aka ce kaga kenan kofa a buɗe take to a irin waɗannan guraren wasu abin da suke to ba zai iya biyan sadaki ba tunda ba zai iya biyan sadaki ba in aka zo sai a yanka sadakin wanda ya san ba zai iya ba hmm. to sai a yi auren idan aka yi auren nan tofar ta yi masa kamun kaka an biyo shi bashi ake cewa kamun kaza kuku ta yi masa zai zamanto cewa yana tare da ita to amma fa kullum daga ya motsi sai ta ce biya na sadaki ko eh. kai ka kotu a daure wato sai a tuna mushi daidai akwai abubuwa kansa saboda an yi auren daman ba zai iya biyan sadakin ba dan abin da ya samu misali ya bayar to sai ya zamanto cewa wannan halin da suke ciki da wasu suka tashi yin tarifin sadaki sai suka ce masa menene sai suka ce masa alwathiqa ash-shar'iyya mm. suka ce shi sadaki kaman wani wata jingina ce ta shari'a da ta sanya wato na mata ne mm. ita jinginan nan amma tana wajen namiji su a irin yadda suka kalla kenan mm. saboda sakamakon wannan halin wato don ya zaman cewa ta rike wannan mijin a hannu ta yadda duk inda in ya ce zai mata keshiya sai ta ce ban sadaki na kuma ya san babu biyan sadaki ba sai ya koma ya lagwam in ya ce in ta ce za ta duk abin da ta ce wato in ya ce zai karo sai ta ce to baka gama biya na sadaki ba sai ta ce ka biya na sadaki ina ka samu daman karuwa in ya ce kada ta kaza sai ta ce sai ta yi in aka yi haya haya haya sai ta ce to biya na sadaki na ko in kai ka kotu to wannan sai wasu suka ce to wannan wasiƙa ce shari'iyya wato wani eh, jingina ce ta shari'a ah, mallakar matar ce mm. aka sa shiga ga hannun namiji mm. duk sanda ta ga dama za ta karɓi kayanta to amma wannan nazariya din su sun kalli alwaƙi'ul hali ne me yake faruwa suka kalla sai suka ba shi hukunci to kaga wannan ba shari'a ba shari'a ba haka ta mm, ba ta ce ba wato a nan su abinda suke nufi kaga yanzu mace ta rike gidan kenan ba zai sake ta ba mm. kuma ba zai karo mata wata ba kuma bai isa ya daga mata kara ba wato za ta eh, eh, gashin kanta kawai yawwa shi kenan kaga ta rike shi to kaga wannan ai aure yanda Allah hikima ta yin aure mm. ai ba haka ake nufi ba don haka wannan ba shi ne manufar sadaki ba so da kaga wannan nazariya din ba tsila wannan nazariya din ba ta da kyau ta yi karo da manufa ta shari'a dangane da abin da ya shafi yin aure to akwai wata mahanga din ta ta ainihin biyu ita kuma sun kalli wasu ruwayoyi wasu ta'abirat na ruwayoyi sai suka ce ai almahru iwadun hmm. suka ce sadaki wato kaman mutumin da ya je siyan wani abu ne almu'awada shine ka bayar a baka eh, wato in ya biya sadaki mm-hmm. kamar ya siyi ainihin zama da ita kenan ya siya ya siyi istimta'in da zai da ita kenan to su kuma wasu lafuza suka kalla na wasu riwayoyi mm. sai suke ganin cewa wato kaga kenan ba bambanci kaga a wancan mahanga ta farko ai mun ji tunda kamar mallakar mace ce kaga haƙƙinta ne kenan ta sa jingina a hannun mm. wani kaga kenan duk sanda ta ga dama za ta iya nema to yanzu a wannan mahanga ta biyu idan aka ce iwadun ne idan muka komo a shari'a wanda ya zo ya sai wani abu ai dole ya bada kuɗi eh take in ya mallaki abin to shi kaga zai dole dole ya mm, bada ainihin kuɗin da ya siya abin nan kaga kenan wannan kuɗin ya zama shi ma menene haƙƙi ne haƙ ne abin da yasa muke cewa haƙ a gane abin da muke nufi abin da ake nufi da alhaqqu haƙƙi din nan shine ka ne kana da ikon kai tasarrufi da shi yadda kake so kuma wani bai da iko sai da izinin ka barakallah wani ba shi da ikon ya tasarrufi a cikin haƙƙi kuma duk wanda ya ci haƙƙin ka kana da ikon ka ɗauka ka ƙara mm. ka je ka kai shi ƙara kotu a bi maka wannan haƙƙin naka sawa'un ta kama a ɗaure shi ne ta kama a karɓe kadararsa ne duk abin da ya da ta kama kaga kenan idan ya zama haka ne iwad ne me zai faru mm, kaga kenan shi ma haƙƙi ne kenan mm. za ta iya kai shi kotu misali za ta iya kaza matuƙar bai bata ba mm, ko nawa ne sadakin to ita ma wannan nazariya din ita ma amsa ta shine cewa sadaki ba masani wato ba ka sai mace ba ko miliyan nawa mutum ya biya ya biya a sadaki to ba fa ya siya kaga wannan ita kuma wannan magana din me za ta ta menene zai faru can mace ce za ta yi wa mm, miji yadda ta ga dama eh. saboda me tana da jingina a hannunsa duk na da dukiya a hannunsa duk lokacin da ta zo za ta juya shi shi kuma nan idan aka ce sadakin nan wato su waɗannan ba mu kalli irin wancan mujtama din ba irin wancan gurin da aure yake ba a iya yi a mu gurin da normal ana iya aure to sadaki din nan shin sanya ne kamar mutum ya je ya sai mota misali mm. ko mutum ya sai wani abu wanda mallakarsa ne sai yadda ya yi in ya ga dama misali ya yadda ya da ya ce ya raba ta da yan uwanta ya da ke ta ya mata kaza duk abin da ya ga dama kenan ya mallake ta kenan wato in duba kaman lokacin bayi kenan yawwa kaman lokacin da mutum zai cire kuɗi ya sai baiwa yawwa barakallah wato kaman haka ne to kaga wannan ba haka musulunci bai kawo aure a matsayin mace ta zama baiwan miji ba kamar yadda muka faɗi aka akasin haka da farko musulunci bai kawo aure dan namiji ya zama bawan mace ba babu bauta a cikin aure aure a ah, to kaga abin da yasa muke bayyana wannan musan me muke yi mm, ne da muke ba da sadakin nan muke yin aure me muke yi ne mm. don haka daga cikin bayanai da aka yi akan wannan cewa waɗanda suka kawo wannan ra'ayi din sun dage kamar yadda muka faɗa na farko sun kalli ya me yake faruwa a garuruwan da suke sai suka faɗi wancan kai tsaye muka ce wannan ya saba da ayoyi da ruwayoyi to amma su waɗannan masu waɗannan ra'ayin sai suka kalli menene sai suka kalli kuma akwai ruwayoyi da suka nuna kamar wasu lafazozi da suka yi nuni kamar a za a iya a zahirinsu a fahimci haka to amma zahiri kenan amma in zahirin ma kenan amma idan aka yi dan duba sosai akwai ruwayoyi kuma da suka fi waɗannan yawa idan baka fahimci waccan ibara ba da aka ce iwazun din nan ko autashtari ha bi thamanin wanda ya zo ya ce shin ya halatta ya kalli wacce zai aura sai aka ce eh ya kalle ta domin uh, kamar yadda muka yi bayani a baya yauwa domin saboda la'annaka tashtari ha haɓe thamanin za ka siye ta ne to ka gani idan baka fahimci wannan ba sai waɗannan ruwayo masu yawa waɗanda suka fi irin waɗannan yawa suka yi dalla-dalla suka yi bayani hadisai da yawa daga imamu ali da cewa ai mace ba siyanta ake ba aure ba siya ba ne sadaki ba ka sai mace ba ne eh, kaga kenan wannan nazariya din saboda menene idan muka kalli siye da siyarwa na yau da kullun da aka saba mm, suna da wasu sharuɗa shi ku aure sharuɗansa daban ne da irin wannan abin kaga kenan ba siye da siyarwa ba ne misali a siye da siyarwa mutum ba zai zo ya ce na siyar maka da hatsina ba mm, dole sai ya gaya maka kilo nawa ne mm. kwano nawa ne buhu nawa ne nauyi nawa sai an yi bayani kuma sai an faɗi cewa wace irin sifa ce in misali masara ce wace jan masara ce fara ce akwai buƙatar dai sai an yi wannan amma shi a sadaki ba irin waɗannan sharuɗan ne da su ba kaga kenan a taƙaice wannan nazariya ɗin mm. kai a aure a aure kaga ai ba wajibi ne ba misali ma wani lokacin misali ka ce in ba a faɗi sadaki ba aure bai yi ba mm. kaga shi kuwa a nan bai yiwuwa ka zo ka sai abu amma baka ce ga abin da zaka kawai a ce ma ga wani abu zaka ka ce na siya kenan ya zama mallaka ka kaga ba haka siye da siyarwa ake don haka a takaice wannan nazariya akwai maganganu da dama don haka waɗannan ruwayoyin kada abin da suke nufi akwai ruwayoyi masu yawa waɗanda suka fi waɗannan bayyana suka nuna ga ainihin abin da yake mm. abin da ya sa muka faɗi wannan yawanci idan ka kalla an muka duba risala amaliya da sauransu babu waɗannan bayanai da muka yi a wannan amma masu bincike an tashi kai tsaye ana ta bincike akan cewa shi me matsayin sadakin nan to akwai nazariya ta uku nazariya ta uku shine cewa ai shi wannan sadaki dinnan hiba shari'iyya almahru hibatun shari'iyya mm. shi sadaki dinnan wata kyauta ce ta shari'a to kamar yaya can kuma a cikin tarifin fukaha mai suke cewa ma tastahiqquhu mar'a wani haƙƙi ne da mace ta cancance shi ita kwa kyauta ba haƙƙi bane ba haƙƙi bane sosai aka ce hiba shar'iyya wato kyauta ce ta shari'a mm. ita kyauta duk da bamu zo akwai babi na alhiba a cikin fiqhu hiba nan mutane su fahimta daga cikin hukuncin kyauta shine cewa yayin da ka ba wani hiba ka ba shi kyautar wani abu to a fiƙihu shine cewa shin ya halatta ka dawo da abinka ka ba haka take ko eh, wato idan ka ba mutum kyautar wani abu eh, daga baya ma kaga cewa kai wannan ma bai ma dace a ba sai wannan kyautar ba mutumin arziki bane da sauransu ka ce an fasa ba da kyautar to shin aure ya zama hiba ne to kuma shikenan ita kuma mace yanzu shikenan an ɗaura aure mutum yana iya bata kuma ya zaga ce ke bani kuɗi na ko kuma ya alƙawari ya ce zai biya ya biya shikenan ya ci bilis to a nan sai aka ce na'am wannan ra'ayin na uka ce na'am hiba shari'iyya lakin ahkamuha takhtalifu an ahkamil hiba wato kamar tana da sufa biyu eh mm. wato ita hiba ce ta shari'a na'am amma hukuman takhtalifu anil hibal ma'rufa a cikin wato ita hiba ce amma a hukunce hukuncen kyauta ce shari'a ta sanya wannan sadaki ya zama wata hidima ce da za ka bata kyauta ce da za ka ba wa matar da za ka aura amma fa ba irin kyautar da idan ka ga dama ka bayar ba an ka ga dama ka hana akwai bambanci akwai bambanci to anan shine cewa wannan kyauta ce amma dole ka yi ta hiba ce shari'a ta sanya wannan dinnan da zaka aure ta ka zauna da ita mm. to ka ba ta wata kyauta wannan kyautar kuma dole ne ka bayar da ita don haka a nan sai hukuncin tastahiqu ya zo haƙƙi ne mm, tunda ya zama dole ya zama haƙƙi ne mm. kenan ya zama haƙƙi a nan haƙƙi ya shigo da haka kaga hukuncin ta nan ba irin hukuncin mm, kyauta ba duk da akwai a fiƙihu muna da kyauta kala biyu akwai alhiba alja'iza akwai alhiba almu'awwaza wato alhiba alja'iza shine kawai ka ga dama ka ba mutum abu ka ce na baka kaza mm. shi kuma ya karba ya ce ya gode ya tafi to wannan ce ake iya dawa da ita amma akwai alhiba almu'awwaza mm. shi wanda ka baki wata shi ma shi ma dan makaranta ne ya karanta fiqh wannan babu laifi ya fahimci cewa kana iya zuwa ka dawo kana bashi wannan hiba din sai je tasarrufi mm. misali mota ka bashi sai je siyar da motar mm. kaga anancin da ya yi a tasarruf a ciki ba ya daman kada da shi ko kuma da ka bashi kyautan nan ya je ya ji daɗi ya ce madalla ala saka alheri sai shi ma ya je ya dan shirya wata dan wani abin girmamawa sai zai ce to ai alajuwana ko kuma wane da kai min kyautan nan Allah ya saka da alheri ni ma ga wannan aka dan na girmamawa ai shi tunda wata kila an an fi shi kuɗi mm, ko kuma mulki ake da shi aka bashi kaga ai in an bashi shi ba zai iya bada abin amma zai iya wata mm. hikima ya bada wani abin girmamawa komai kankanta kuɗinsa kaga amma yana nufin cewa saboda an masa waccan kyautar ne eh, yayi bada wannan to a nan kamar ya sayi kyautan ne komai kankanta abin mm. to kaga nan kuma babu damar da a dawo da kyauta din to ala ayyi halin a nan idan muka kalla shine wannan ta'arifi na hau da suka ce ma tastahiqul mar'a abinda mace take cancanta to haƙƙi ya shigo wato wannan abin ya zama haƙƙi ne wanda ya zamanto cewa dole ne a bawa mace sannan tana da haƙƙin idan ba a bata ba ta nemi haƙƙinta kaga kenan ba mallaka a ciki ita ba ta mallake mijin ba ta yadda ta ga mm. dama shi ma bai mallake ta ba a matsayin yadda ya ga dama yauwa to wannan shine a takaice muna iya kallon wannan a matsayin shine har suka yi da'ami da wannan cewa alkur'ani ai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa atun nisaa hinna sai ce nihla sai ya ambace ce ce nihla kyauta wato kamar wannan eh, wannan mahanga din kamar ita ce ta fi dacewa da gundarin aya ta alkur'ani in ka kalle ta ce ko ba wa mata sadukat hmm. sada jam'i hmm, ku ba su sadakin hmm. su amma me zama nihlatan an ba su an ba su kyauta ne an ba su yawwa to can kuma ya ce wa atun sa ku ba su ya ce ta ce ku ba su kaga da hadisai da komai ya zama shine aka ce menene nihila? annihla hiya al'atiyya insha Allah malam sakamakon dai lokaci ya abun nan kafin mu je ga tambaya na gaba ko kuma kafin mu je ga karshen wannan insha Allah za mu je hutu yayi kyau insha Allah gajeren lokaci kuma insha Allah mu dawo sai a dora to masu kallo da fatan dai kuna tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka wato na hukunce hukuncen shari'a kuma insha Allah mun zo kan gaba da za mu je dan hutu haka domin a dan numfasa sai a kasance tare da mu insha Allah sannu ji kan ma'aiki ja'faru sadiq kogin ilimi da karatu sannu ji kan ma'aiki jafaru sadiq kogin ilimi da karatu bismillahi allahu ne kadai mai iyawa mahalici mai rayawa ya kashe bai gazawa na bara a gurinka arraziku mai yalwatawa ban abin da nake so ban abin da nake so fi da raini har na wadatu. Sanni ji kan ma'aiki, jafaru. insha Allahu masu kallon mu kuna tare da mu ne a cikin wannan shiri wato na hukunce-hukunce na shari'a kuma idan ba a manta ba dai malam ya ɗauko mana bayani dai ya kawo ƙarshen bayanin kuma sai zamto lokaci yayi da muka je domin ɗan numfasawa haka to insha Allahu za mu koma ga malam domin ya yi mana mana ya karkare mana bayani kenan dangane da shi matsayi kuma da manufa na shi sadaki din a shari'a insha allahu za mu koma ga shi malam din to muna yin bayanin da dai cewa shi wannan mahanga dangane da nihila din yawa da ta uku da take ganin cewa shi sadaki din nan wata kyauta ce ta dole wato ma dama za ka auri ita wannan ah, mace din to wajibi sai ka ba da wannan kuma wannan din abin da za ka bata ya zama haƙƙinta da za ta iya nema saboda haka ayat qur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa atun nisa a hinna nihlatan wannan nihla dinnan shine ake magana cewa zahirin abin da ake magana akan ma'anan annihla shine annihla hiya al'atiyya wal hadiyya tudfa'u an tibi nafs shi nihla ana nufin shine abin da zaka bayar mm. kyauta mm. ka wata hadiyya amma ka ba da ita a kan ranka mm. bisa san ranka wato ita mace kaga anan Allahu akbar mm. alqur'ani da kake gani ya nuna mana komai da ya gaya mu kai da ka zo din nan ya ce a ba da wannan amma da ya ce fa a ba su ya ce fa ba a tilasta ba kana son ka aure ta din nan to sai ka ba da sadaki ko ba haka bane a sai dai kun wala Allahumma sai dai in ita ce sai ce to kai na aure ka kuma shi ne sadakin ma na na ban maka shi ko kuma bayan ka ba ta sadakin sai ta ɗauko kuma ta ce gashi nan na baka shi kyauta kaga wannan wani abu ne daban yawwa amma wannan ana magana fi asirin shari'i ne ga abun to kaga kenan idan za mu karkare wannan magana din <laughs> idan za mu karkare wannan magana din kaga sadaki da ya zamanto wani abu ne wanda shari'a ta ce a ba wa mata kyauta amma ba irin hukuncin sauran kyaututtuka ba idan ka bayar in dai za ka yi auren to wajibi ne ma dama an ɗaura auren nan ta irin hanya yadda ya kamata to kuma auren nan ingantaccen ɗaurin aure ne to wajibi ne a ba da wannan sadaki din ita kuma tana da hakkin ta nema a bata sadakinta na'am to insha Allah mu kafarta malam muna godiya kuma mm-hmm. da fatan dai su ma masu kallon namu a wannan bayani da aka yi ya gamsar da su baki ɗaya. Tun insha Allah tambaya da muke dauke da ita ta uku kenan za mu ce ma'ana wani abu ne za a iya ba da shi a matsayin shi sadaki din shin an ayyana wani abu ne mota ko kaza ko kaza da sauransu wajen sadaki din haka so shi sadaki wato abin da ake so ya zama sadaki abin da yake halattacce wato duk wani abu da sunan sadukiya duk wani abu da sunan sadukiya za a ya zama dai za a iya ba da kuɗi a mallake shi to shi ne ake nufin ya halatta a ba da sadaki wani abu wanda shari'a ta halatta eh, a mallake shi da kuɗi to ta halatta ba wai sai mun a mallake shi da dukiya yani an ya kuna mutamawwalan in aka ce abu ne da za a iya mallakarsa da dukiya ba lalle ne idan zan sai abu ba falalle ne kudin siyan abin ya zama tsabar kudi ba eh, ne misali abin da misali mutum zai iya siyan gida sai ya ce kudin gidan nan shine waccan motar kaga yanzu wato shin aka ce kuɗin siyan abu mm, abu da ake ce masa da larabci shi sa kamar hausa ba hausa ban sani ba hausa ta nan gurin ban sani ba ko kuma tsohuwar hausa ce ta mu ban riske ta ba ko kuma wala allan an je zaure za a samu ainihin dattijai da suke da wadata ita wannan kalma din amma idan an ce saman mu mukan ce kuɗi to amma akwai ta'abiri daban a larabci da ake cewa al'iwad wato iwad musanye to kaga wannan yayi wato saman akwai almuthman Abinda ka siya da abinda ka biya akwai al'iwad akwai almu'awwad abin ka akwai mu'awwad wato muthman kenan me ka karba ka me ka bayar a matsayin kai musanyi wannan da shi to saboda haka duk wani abu da irin za a iya yin mu'awada maliya da shi duk wani abu da za a iya musanya din nan ana ganin cewa dukiya ne wannan komai kankantarsa komai yawansa to zai iya zama sadaki gaskiya ne kamar mu duba haka ta ko mu ce lokaci da suka gabata haka hmm. da wasu wuraren ma kaman ba su da kuɗin haka dai da za mu kalla haka eh. amma suna abin da kaman ake ce mushi trad by bata din nan yawa ba na man da eh, ba ka abin nan eh kawai sai mutu da abubuwan ake kila masara ne na baka kai ka ban dawa ko ka yawa shine to idan almuhimmu in ya duk wani abu da ya to a bisa al'ada urf abin da ake ce masa urf akwai bambanci tsakanin al'ada da kuma al'urf al'urf abin da aka sani shine cewa shi wannan abin kamar misali muka kalli dan wannan kofin da yake kusa da mu kaga ai wannan mutamawwal ne ana iya yana iya zama mu'awwad yana iya zama muthman ka ba da wani abin ka karbe shi eh, to kaga ana iya mu'amala shi da shi a matsayin dukiya ne to duk abin da yake haka sawa'un tsabar kuɗi ce kai ko da aiki ne misali a ce an wannan auren da za a yi wane da wance shine cewa sadakin shine cewa zai koyar da ita misali na shekara kaza ko wata kaza ko zai koya mata kaza ko kuma ta ce sadakin nawa shine ka je makaranta kaza mm. ka koyar na shekara kaza ko mm. wata kaza ko sati kaza wannan shine sadakin na na yi hadiya da shi ga uh, abin nan saboda ilimin nan da Allah ya hore maka ko wannan abin da ka sani manfa'a kenan kaga zai iya yiwa ko kuma ake ce sadakin shine kudin hayar abu motata ko ainihin babur dina ko wani gida na ko shago na kudin hayarsa na wata kaza ko na kwana kaza ko shekara kaza mm. shine sadaki din Manfa ko wani abu da dai ake mu'amalar dukiya to za a iya sanya shi ya zama sadaki to insha Allah muna godiya sosai to sai tambaya ta hudu kenan za mu ce ma'ana dangane da shi adadi na sadaki din haka za mu so mu ji adadi na sadaki din haka menene adadi na sadaki din to idan muka kalli abin da 'yan mu a baya kaga wato ta kusa ko ta nesa za mu ga mun dan faɗi ainihin menene a wannan amsa din to amma yanzu a zahiri shine cewa an ce me gwargwadon abin da ya zama wajibi a bayar a matsayin sadaki mm. ko kuma menene gwargwadon abin da ya kamata a bayar sadaki akwai bambanci a tsakanin waɗannan tambayoyi biyu ko babu akwai bambanci ko eh, mace menene gwargwadon mm. abin da ya zama wajibi a bayar a matsayin sadaki mm. sannan kuma menene gwargwadon abin da ya kamata a bayar sadaki mm, ko kuma menene gwargwadon abin da ake son a bayar ya fi kyau a bayar a matsayin sadaki waɗannan tambayoyin sun fito ko to kaga idan muna maganar menene gwargwadon abin da ya wajaba a bayar da shi a matsayin sadaki sai mu ce bittifaqil musulmin mm. sadaki ba shi da gwargwado la wala kathra ba shi da mafi karanci ba shi da mafi yawanci idan mutum ya mallaki duniyan nan idan ya ga dama yana iya cewa to ya ba mm. wannan da zai aura a matsayin sadaki amma wajen karanta kuma mun ce abin ya zamanto cewa a urfu abin da aka sani bisa al'ada ana iya ganin mm. wannan abin da za a iya karba da kuɗi ko yaya ne a mallake shi misali yanzu idan muka zo da mutum zai ce to ya ba da accace sadakin da nake so ka bayar ka ba da kwano guda na masara mudu guda na masara aure ya yi ko rabin mudu ko kwata ya yi kai kofi da gwangwani ɗaya ya yi amma da za ta ce kwayar shinkafa kwaya ɗaya ko kwayar masara kwaya ɗaya ko kwayar gero kwaya kaga a bisa al'ada wannan ba idan ka je kofar shagon mutum ka ɗan tsinci kwaya ɗaya ka ɗauka ba da zai ganka a matsayin ka dau wata dukiyar wani watakila da wani za a ce an kama bara a ce me a ce me ya dauka ai kwayar shinkafa kaga hmm. ai abin sai a ga ai akwai wasa a ciki sai ai dariya hmm. za ka gama gudun guraren da ake sayar da hatsi yana jin kwaya kwaya kwaya ne wace a ta zube a ƙasa saboda haka kaga a bisa al'ada a bisa urf kwaya ta irin wannan ba wani abu ne da yake da kima ba don haka wajen kankanta kada ya zama irin haka amma in ya haɗu yan ƙwayoyi suka haɗu suka zama misali gwangwani ɗaya kilo ɗaya rabin kilo to kaga a nan ya zama mutamawwal wani abu ne da yake ana iya mallakarsa da dukiya komai ƙanƙantarta. to don haka kaga sadaki ta fuska in muka kalli ta wajen menene ya wajaba a bayar da shi a matsayin sadaki gwargwadonsa me gwargwadon abin da ya waje ba a bayar a matsayin sadaki mm. sai mu ce babu wani gwargwado da ya waje ba sai an bayar a wajen sadaki sawa'un mai yawa ne mm, ko mai kaɗan mm. wajen kaɗan ne aka ce to yana bai halatta a bayar da abin da a bisa ba a ganinsa a matsayin dukiya ba kamar yadda muka ba da misali da kwayar shinkafa ko kwayar gero ko wani abu makamancin haka amma idan abin mu amsa tambaya akan cewa menene ya cancanta a bayar da shi a matsayin sadaki sun ce mun amsa wannan tambaya a baya mm, duk wani abu da ya zamanto cewa dukiya ne ya cancanta a bayar da shi a matsayin sadaki idan muna magana menene a shari'a ake so ya zama mustahabbi ne a bayar da shi a matsayin sadaki mm. to a nan ne za mu magana kuma ya kamata mu kiyaye idan an ce a matsayin a shari'a menene mustahab mustahab me ake nufi da mustahab ana nufin in ka bayar da hakan to ba laifi ka samu lada in kuma ka bayar da hakan ba ba matsala shi ne abin da ake nufi wajibi kuma fa mun faɗa wancan ranar alhamis mun yi bayani akan wani wajibi ko wajibi dole sai ka bayar mun ce babu dole a adadi miƙidari gwargwado na sadaki amma wajen abin da yake mustahab ana so a bayar shine ake ce masa mahru sunna mahru sunna dinnan wato maharu sunna din nan shine abin da ake so man faɗa da aka ce ake so ba wai aka ce wajibi sai mm, ka ba da maharu sunna ba a'a mustahabbi ne a bayar da maharu sunna shi kuma maharu sunna din nan maharu sunna din nan shine aka ce khamsumi'ati dirham takriban kenan gwargwadon dirhami 500 shi a da can da dirhami ake amfani shi kuma dirhami din saboda akwai dinar ana mm. amfani da addinar wato muna iya cewa ba mu sani ba mm. eh, kwandaloli ne na da da ake amfani da su waɗanda aka yi su da zinare azhab mm. sai a ce musu a addinar waɗanda aka yi su da alfidda azurfa sai a ce musu addirham su ake faɗa to gwargwadon sadaki na sunna din nan shine ake eh, ake so mutum ya ya bayar idan ta bangaren mustahabbi ne to kaga kenan kaga kenan wannan shine abin da ake eh, amsar wannan tambaya kaga kenan abin da ya shafi gwargwado na sadaki babu wani gwargwado da za a ce sai an bayar da shi a sadaki duk abin da ta kama mutukar abin nan dukiya ce da ana iya mu'amala da ita shari'a ta yadda kaga za a iya ba da shi a sadaki kaga kenan ashe mutum in ya zo ba zai iya ba da giya misali ya ce sadakinsa ba ko wani abu da bai halatta ba to irin waɗannan to shine abin da muke magana amma ko menene za a iya bayarwa kuma ba shi da gwargwado na'am to insha Allah sai dangane da shi sadakin dai har yanzu muna nan a maganar sadakin shin shi sadaki din yana da wasu sharuɗa ne da dole sai ya cika su haka ko ko kawai dai kamar yadda huga in dai dukiya ta zama ta halas ne kawai mutum zai iya ɗauka ya bayar to sadaki yana da sharuɗaɗinsa mun yi bayani zimunan abinda ya sa muke tabban abin da ke dake saboda ya zaman an sha Allahu daga wannan da yawa daga cikin mushkilolin da muke fuskanta abin da ya shafi irin wannan mu'amaloli din an fita da su daga cikin sharuɗaɗin shi sadaki din kamar yadda muka faɗa an ya kuna halalan wa mutaƙawwaman bimalin urfan abin ya zama halal ne kuma ana yi masa kima da dukiya a bisa al'ada kaga wannan mun abin nan kaga da muka ce halalan an ya kuna halalan kaga duk abin da yake haramun ne giya ce kare ne alade ne mushe ne wani kayan maye ne wani abu a ce da su aka biya a matsayin sadaki wannan sadakin bai yi ba sanan da muka ce ya zama mutamawwalan kaga kenan duk wani abu da ya zama ba shi da kimar da za a gan shi a biya kuɗi a kansa kaga wannan bai halatta ba sannan kuma sharaɗe na biyu an ya kuna ma'aluman bi jihatin minar jihad abin da za a bayar a matsayin sadaki din nan ya zama ma'alum hmm. amma la yushtaratu an ya kuna ma'aluman fi kullil jihadi hmm, ba sharaɗi ba ne ya zama ta ko'ina an san shi hmm. a yanzu misali mutum yana da gona ko yana da mota ko yana da babur ko yana da wani abu sai ya ce na ba da wannan abun a matsayin sadaki amma fa ba a je an yi wa abun kuɗi ba an san nawa ne ai na farko an san shi ta wani janibi amma kuma ba a san shi ba ta wasu ɓangarori to kaga wannan ya halatta za a iya haka ya zama kenan ma'aluman amma ba ta kowata kaga sabanin ciniki shi ciniki ba zai yi ka zo ka ce na siyan ma mota din nan ba kawai shi kenan ka ce ah sai an bincika to mm. kudin ta zai kama nawa ta dinta da irin waɗannan abubuwan duk sai an a ciniki wajibi ne a haka mm. amma a sadaki in an yi hakan ba laifi amma ba wajibi ne sai an yi hakan ba sannan sharaɗi na gaba shine muka faɗa eh, cewa idan abin nan ya zamanto cewa ba a jahilce shi ba can ya zama sananne ta wasu ɓangarori amma kuma Allah ya kuna majuhulan min kullil jihadi kaga kenan waccan magana ce aka ƙara faɗarta eh, kamar ka tambaye mutum me ya kafa baya ce cinya to haka aka yi shine an ba kafa baya ba cinya aka me an ya kuna ma'aluman min jihatin min aljihati yani Allah ya kuma na majhulan fi jami' aljihati shine kada ya zama ko ina ba kawai ya ce ya ce na ba da sadaki me zai bayar ba san abin da zai bayar ba wannan bai halatta ba amma idan ya zamanto cewa an ce ya ce zan ba da wancan hatsina na rumbu wancan rumbun aka kalli rumbun aka gani to kenan misali ya yi ko kuma ya ce to kin ga wannan filin nawa rabin sa na baki amma bata san filoti nawa ba ne mm, ko zai yi nawa misali an lissafa kuɗin sa wannan do za a iya ba da za a iya wannan ba da wannan a matsayin sadaki eh jai to wato kamar shi dangane da wannan misali da kuka bayar dangane da rumbu Hmm. cewa na bata ma'ana sadakin shine rumbuna a hatsin da yake eh, misali ce a cikin rumbun nan akwai dawa to dole ne zamto shi ma'ana ma'alum ne cewa akwai dama ya akwai dama ai kaga misali ai idan misali ya ce ya bata rumbu kawai a shiru sai dai in shi a kan kansa eh. ginin rumbun mm-hmm. abu ne mai kimar da zai zama na a bisa urfi idan ka ce ka bada rumbu kai shiru A watakila dole ne a tambaya to me a cikin rumbu to kaga wannan wancan rumbu na na masara ko na dawa ko na shinkafa ko na kaza sai ce to shine rabinsa ko gaba ɗansa shine sadaki to kaga wannan abin yayi don haka anan kaga shine muka daɗa ba ce dabba ya bata yana da shanu ya ce kin ga a waɗancan shanun waɗancan shanun mm. waccan sanuwan na baki ko waccan akuya ko waɗannan abin da ya ce ya bayar to kaga wannan ai an gan shi min jiha an gani ga girmansa ga tudun ga waye amma kuma zai nawa kilo nawa ne misali akwai wurin da yanzu za a sayar agogo sai an Sai an dora shi a kilo an san kilo nawa ne yawa sai a kilo kilo ake sayar da shi yana ransa to irin wannan to kaga idan haka waɗannan abubuwa da muka faɗa guda biyu a takaice ko mu ce abin da za su koma kan sharaɗi guda biyu ne waɗannan shine sharuɗan da sadaki ya kamata ya kasance to insha Allah muna godiya sosai to sai tambaya ta gaba kenan wato kusan za mu ce tambaya ta shida dangane da shi ma'ana sadakin wani ne yake da haƙƙi ma'ana wuƙa da nama a hannunsa ne yanke sadaki shin uba ne shin ita ma'ana matan ne shin shi mijin ne wane ne yake da haƙƙi na yanke sadaki ya ce kaza ne to a cikin shi ma wannan bayani din akwai maganganu irin wanda muka buɗe magananmu a ciki cewa yanzu idan an zo za a ayyana sadaki wa zai ayyana mm, sadaki misali wa zai ayyana sadaki to idan mu gane wani abu anan. idan muna magana akan ita shin a ce yanzu shi ango ne zai ayyana sadaki zai ayyana ya ce kaza zan bayar me ake nufi da ayyana sadaki ba fa a matsayin shawara bai ce to fa ya kamata fa in baki kaza to ango ne zai ayyana sadaki ko kuma a'a amarya ta ce a'a a bani kaza shi ma ba ana nufin ta ringa magana a matsayin shahara ba amma a ya kamata mm, yadda aka sha soyayya nan misali mm, ka bani sadaki kaza mm. misali a haka ake nufi kaga idan ya zamanto abin da ake nufi a ayyana sadaki wato a yi jazm a ce fi wannan adadi kaza dinnan shi za a bayar shine abin da ake nufi da ayyana sadaki ta yadda dole sai an ba da wannan adadin wato ka kenan maganar da muka ce sadaki haƙƙi ne ai sai an wuce wannan matakin sai a kai bangaren sadaki haƙƙi ne to yanzu sadakin shi zai ayyana ko ita za ta ayyana ta yadda daga wannan ta'ayinin da ta yi ko ya yi mm. to wannan fa ya zama haƙƙin shi ne wannan haƙƙi din wanda dole za a bata shi to idan muka ce ango ne ya ga dama shi ne da haƙƙin ya ayyana sadaki wato in ya zo kawai sai ya ce kawai kaza zan bayar su kuma kenan dole su karba kenan ko kuma amarya ce da hakkin ta ce to kawai fa ni kaza za a bani in an bata shi in ba a bata kawai ba ta yadda ba misali mm. haka ne ko kuma a'a attaradi ake so tsakanin su mm. ce kaban kaza mana ce a kaza zan baki eh, wanne ne a ciki so watakila in ka kalli al'adar mu mafi yawanci za ka ga cewa kawai mutum yakan turo da sadakin ne wataƙila in aka gan shi dai a ta muna ce masha Allah wannan da goshi take sadakin ta ma kaza ya bayar to anan anan abin da ake nufi shine cewa ayyana sadaki din nan shine fuqaha'u suke faɗa cewa a yi taradi a taradi tsakani wato in aka yi ce ya kamata ta ce to sadakin nan zan ba da kaza fa wataƙila ta ce a ya kamata ka ba da kaza zikira ce a ya kamata ka suka daddale abinda suka daddale daga ƙarshe kaga an yi an yi attarazi kenan sun an samu sun shine tsakaninsu to wannan dai yawanci abinda ake faɗa sai ya zamanto cewa wannan shine ne din ya zamanto cewa shi yasa a wani ta'arifin ma ake cewa ba a cewa ma hekoho wasu ta'arifin wanda suka tafi akan wannan mm. sai suke cewa ma taradaya alaihi zaujani sai ka su kawo aukaza aukaza mm. aukaza to wannan shi ne abinda fuka suke yawan faɗa ne cewa ne in aka samu tarazi tsakanin ango ya ce zai bada kaza mm. amma ya ce za ta bada kaza kaga shi kenan wannan duk abin da suka yi komai yawansa suka yadda da shi a junansu komai kankantarsa suka yanke tsakaninsu to wannan sadakin ya zama mu'ayyan kenan an yi ta'ayininsa yawwa to sannan kuma nan mu duba ma'ana kamar wannan in sun yi mubasharatan kenan su sun yi idan sun yi mubasharata eh, in kuma wasu iyaye suka wakilta shi kenan shi ma da idan iyaye suka wakilta a junansu suka ce za mu to yan mu ta wakilta mu a matsayin mu na ainihin abin nan tunda sadaki ta ne mm, to za mu eh, su kuma suka ce su ma ɗansu suka duba suka duba suka daddale abin da suka daddale kaga waɗannan suka mm, yadda kenan yawwa mm, to ta wannan janibi ko ma wasu mutane daban aka wakilta a gani wani lokacin kuma eh, wani lokacin kuma akwai haka tana yawan faruwa wani lokacin wasu mutanen suka suka kaman ango da amarya mun faɗa wakilci ko na menene kana iya sawa ne wani malamin su ne wani naga iyayen su ne wani wane ne sai su wakilta shi akan cewa za su yi aure mm, a matsayin cewa gashi ne ya shige musu gaba ko ba haka ba kuma da nufin suna gani kuma wannan abin yana nufin cewa ba duk wanda ka wa haka din kaga abin da ka wakilta shi ka eh. miƙa masa ne ya maka wannan to mm. kaga shi ma nan abin da aka yanke mm. da sauransu wannan shi ne din mm. ya zama ta'ayinin kenan a hannunsu yadda dai abin ya kama iyaye ne abokin ka ne malaminka ne ubangida duk dai koma wane ne wanda ya kamata ya haka insha Allah ga fata malamin Allah ya saka da alkhairi kuma kusan zamu ce dai wannan anan ne muka kawo karshen bayani dangane da abin da ya shafi shi saki abin nan din ma'ana sadaki na'am to insha Allah kafin mu je ga tambaya ta gaba ko mu ce abin nan na gaba to insha Allah za mu je hutu kuma domin dai a dan kara numfasawa lokacin hutun yayi kenan eh lokaci yayi insha Allah za mu je hutu na dan gajeren lokaci insha Allah in aka numfasa kuma sai ya zama mun da mhm. na'am to insha Allah ko kuma kuna tunanin dai zama in kalishin ba yawa ya zama an karisa haka sai yawa to akwai abu da na kokarin ban sani ba tambayar za ta zo nan gaba kenan akan sadakin sunna din nan jayi dama shi ne tambayar yanzu idan kuma babu lokaci za to insha Allah za ku iya za ku iya kammala to to ma'ana abin da ake nufi da shi sadaki na abin nan saki na sunna din nan sadaqus sunna kenan almahru sunna to shi kaga abin da saboda a can mun yi bayanin cewa abin da yake za a iya ba da shi a matsayin sadaki wato a matsayin wajibi ba gwargwado sawa'un komai kankantarsa komai yawansa amma abin da ake ce masa ah, maharus sunna ah, shi maharus sunna din nan shi kamar yadda na fara bayani cewa shi ne ah, azurfa wato giram azurfa gram idan za mu yi lissafinta da wannan zamani wato zinare azurfa shine ake ce mata dirham to shi wannan dirham din dirhami 500 to aka auna cewa wannan da aka yi amfani da shi zamanin a musulunci da ake wannan zamanin annabi da sauransu wannan abin da yasa ake ce masa maharu sunna saboda mafi yawancin matan manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya aura mm. wannan sadaki ai gwargwadon wannan sadakin ya biya musu wato shine kenan azurfa guda ɗari azurfa eh, eh, wato dirhami 500 sannan hatsa sai da tunisa alamin sayyida fadima az-zahra salamullahi alaiha mm. ita ma sadakin da aka biya masa shine wannan mahar din wato azurfa dirhami 500 shi kuma a mu ne na wannan zamani yanzu gwargwadon wannan sadaki na sunna din an ambace shi na sunna saboda annabi mm. haka eh, wai kuma wanda bai bada shi ya yi bida'a ba ko annabi mun faɗa ba wani abu wajibi ba wajibi bane kuma ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kowa sai yayi wannan ba a'a saboda dai annabi yayi kai ma in ka ga dama mm. ka bayar wannan kaga kayi ta'assibin nabi sallallahu alaihi wa sallam mm. to amma a wannan lissafi na wannan lokaci aka ce shi wannan dinare 500 din ya kama gram azurfa gram idan muka kalli zallan azurfa ya kama azurfa gram 1200 kenan shi kuma ban sani ba kamar sati da ya wuce yau hmm. ban duba wannan lissafin ba hmm. a lissafi dai muna iya cewa irin official lissafi wanda yake muna iya cewa a gwamnatance da irin lissafi na hmm. kasuwa a najeriya ina jin kwanaki da suka gabata ya kama wato duk giram ɗaya dari da saba'in da kusan takwas mabashi da takwas wanda aka ba da lissafi zai zama makai total abin ya zama kusan dubu ɗari biyu da wajen goma sha kusan uku wannan shine fa <laughs> sadakin da ake magana kusan shine sadakin da maharu sunna kenan a wannan lokaci to sai mu ga cewa akwai magana akan wannan za mu gani cewa watakila a irin al'ada ta mutanenmu kaman na a irin al'ada ta mutanenmu kaga kafin ka ga an ba da irin wannan sadaki din har yanzu sai wane da wance mm. ko ba haka ba ne watakila aka ba da wannan ma a ji kai kudin nan ya yi yawa mm. a ji wannan an saba wato duk da mun ce ba shi da karanci ba shi da mafi yawanci to amma magana wannan gurin mu ina jin mu ce hutu din akwai maganganu to sai dai shi kaman dangane da wannan shi mahar sunna din da kuyi bayani eh. wanda kuma adadin shi kun ce ya kai kusan ma'ana a yanzu dai mu dubi naira din mu a eh, Najeriya kusan kamar ka kalli naira ta Najeriya ya kama kusan dubu ɗari biyu da wajen dubu ɗari biyu da wajen sha uku kenan eh na to kamar yadda kuyi bayani cewa da in mu duba asasan da ma'ana ba wajibi ba ilimi bane kada a zo a ce a ah, to yanzu mun ce ai sai an ba da sadaki ko ma'ana wannan zamu iya kallon cewa idan mutum ya bayar da ƙasa da haka eh, ma'ana ba laifi bane sannan ya bayar da fiye da haka ma'ana zai iya nan nan kai ba da ko miliyan nawa yake so ya bayar sannan kuma in ya bayar bai kai ma hakan ba dai shi ma ba laifi ba to insha Allah muna godiya to dai wannan dai mustahab ne kamar yanda an so sadakin ya zama haka na'am yawa to insha Allah to sha Allah ga fata malam muna godiya kuma masu kallon mu da fatan dai kuna tare da mu a cikin wannan shiri kuma kuna jin daɗin wannan shiri na bayanai da shi gafata malam yake mana wannan abin da ya shafi sadaki to a wannan ne muka kawo ma'ana gaba da za mu je hutu na ɗan gajeren lokaci kuma insha Allah idan muka dawo za mu buɗe mana layi domin amsa kiraye-kirayenku sannan kuma insha Allah za mu je ga ma'ana namban mu ta telegram da whatsapp domin kuma karanta saƙonninku insha Allah da wannan ne muke cewa a kasance tare da mu صادق كوجين ilimi da karatu salatin har da manya-manyan sahabbai irin su sayi